gwamnan jihar Kaduna da ya marabci sabon sarkin zazzau ambasada Ahmadu a wannan ziyara ta farko zuwa gidan gwamnatin jihar Kaduna. Ya ce ya zama wajibi sabon sarkin ya haɗa kawunan gidajen sarakunan zazzan da suka nemi sarautar a baya. ya martaba ina matukan farin ciki da wannan ziyara da aka yi mana mun ji daɗi kwarai kowane ɗan sarki yana son ya zama sarki amma Allah sarki ɗaya yake yi Allah ya amfani ya ƙaddara mu da muke gwamnatin jihar kaduna ni da sauran abokan aiki na la ya kaddara kai ne sarkin zazzauna sha tara na fulani allah ya ja zamanin sarki allah ya caya karko hakika duk lokacin da aka yi gasa kan wani abu akwai wanda zai samu akwai wanda ba zai samu ba haka allah ya kaddara roƙon da nike mai martaba sarki shine duk abin da ya faru baya a ja layi a jawo kowa jiki domin haɗin kai shine zai kawo ci gaba da zaman lafiya a masarautar mu ta zazzau da kuma jihar Kaduna gaba daya. Maganar tunkarar matsalolin da ke addabar Najeriya da kuma jihar Kaduna na cikin manyan abubuwan da gwamna Malam Nasiru Ahmadu Rufa'i ya nanata wa sabon sarkin zazzau a wannan ziyara da ya kawo. Mai martaba sarki, Allah ya baka shugabancin nan a cikin hali mawuyaci. Muna da matsaloli a ƙasarmu, muna da matsaloli a jihar mu akwai matsaloli a masarautar zazzau, muna da matasa da ba su da aikin yi. muna da matasa masu shaye-shaye muna da matsalolin karatu da kiwon lafiya da sauran ayyuka wanda zai taimaka ma matasan mu samu aikin yi alhamdulahi mai mataba sarki ya yi ayyuka a wurare da dama kuma ayyukan nan da ya yi muna ganin zai taimaka ma masarautar zazzau ta fuskanci wayannan matsaloli da suka damu masarautar zazzau da jihar Kaduna da ƙasa gaba ɗaya. Tun bayan sanar da sunan ambasada Ahmad Nuhu Bamalli a matsayin sabon sarkin zazzau dai ake ta yawo da raɗe-raɗe da rabuwar kawunan gidajen sarakunan zazzau. Amma dai sabon sarkin zazzan ya yi amfani da wannan ziyara da ya kawo da ya ce dukkanin kawunan gidajen na haɗe. Magasudin zuwan mu nan da ni da 'yan majalisar sarki da yayan sarki da sauran hakimai mun zo ne domin mu nuna godiyanmu da farin cikinmu ga mai girma gwamna da kabinet din shi a kan nadin sarauta da aka yi na gaji ubana mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris allah ya mashi rahama kuma muna son mu jaddada ma mai girma gwamna cewa mutanen zaria sun karbe mu hannu biyu a wannan al'amari da ya same mu kuma duk gidajen sarautun nan an zo ana tafe gaba daya ba abin da wayansu suke tunani ba saboda muna nan ne a dinke uwa ɗaya uba ɗaya. Tuni dai daya bayan ɗaya waɗanda suka nemi sarautar zazzau ɗin suka mu baya a ga sabon sarkin zazzau idan banda ɗaya daga cikin da ke ƙalubalantar naɗin sarkin da ya ce ya saba wa ƙa'idar da aka shimfiɗa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.